وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى او ان aka zo da wutar Nama tana da linzami dubu saba'in a kan kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in suna janta. A wannan rana mutum zai tuna sakacin da ya yi a ɓangaren bauta ma Allah, amma ta ina wannan tunanin zai masa amfani a wannan rana, domin ranar sakamako ce ba ranar aiki ba.